manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kowa na iya daukan hukunci ainihin doka a hannun ya je kashe wannan mutumin a'a inda ake shari'a na musulunci in an kama shi sha a zantar da hukunci a kansa kuma ku sani bayan Allah duk wanda zage zagi annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ko ka tuba inda ake shari'a musulunci sha an kashe ka ko ka tuba in ka zagi Allah subhanahu wa ta'ala an ka tuba ba a kashe ka amma an ka zage annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka tuba an kashe ka wani ya ce ah, kenan za a fifita annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah ba nufi kenan ba in ka zage Allah yau ka ce ka tuba Allah na nan ya ga dama ya yafe ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ka zage shi ka tuba ma ba shi nan balle ce ya yafe ma kuma in ka ci zarafin mutum da ya cancanci a kashe ka shine zai iya yafe ma ba wanda zai tsaya ce na tsaya madadin annabi sallallahu alaihi wasallam na yafe ma kowa bai iya wannan muna fahimta da haka wanda ya zage annabi sallallahu alaihi wasallam kashe shi ake yi amma alkali ke zantar da hukunci nan kasan musulmi ne wanda yake shugaba ya iya zantar da hukunci wani a kashe shi shi kina amma ni ban tashi ko kai ka tashi ka ce wani ya zagi nabi zanen kashe shi in an bude wannan kofin abin da zai faru ne in kana kin wani she ka bindige shi an za a ce shi ya zagi annabi shi kenan ya zagi annabi don haka wannan hukuncin ba shi hannun mutane don kawai wani ya zagi annabi sallallahu ka kashe shi amma hukuncin mai shine a kashe shi ko ya tuba ko arne ne zage annabi sallallahu alaihi inda yake mallakan musulunci ne ya kamata a kashe shi domin arne ina zama kasan musulunci ana yarjejena da shi musulunci ya ba shi kariya shi ko ba zai soki abin da yake musulunci ya hana a soki ba musulunci bai da a tuce shi amma bai da dama ya zage annabi muhammad sannan ka zage annabi sallallahu alaihi hukuncin ka ne a kashe ka wannan shine ko ba wanda ya isa ya fi ma wannan abin domin abin ya shafi annan sallallahu alaihi wasallam musa yana daga cikin sharuta na tuba ma ka je ka warware abin da kai to ina zaka samu annan sallallahu alaihi wasallam ka ce mai yafe ma yana nan shi ce ma jikana yafe ma shikenan kowa bai yi magana amma yau baya ne ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kama ka in ka tuba Allah ya san zuciyanka ina gaskiya ne a kashe kan kiyama kai Allah ya yafe ma amma jan kuni na wannan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa ne na haka musulmi ya sa hankali akwai wasu musulman ma suna su faɗi irin magana wallahi wani lokacin wasu musulman magana suke yafi ma na arnan muni kamar wani ce shi ko annabi ya wasa da shehun shi ya taka wuyan shi wallah gara magana arni da wannan kaga wannan zunzurutun kahuri ne wallahi yace ko manzon Allah ya wasa da shehun shi ya taka shi wallahi suna faɗi kuma wannan jahilci ne ke kawo wannan ban tsammanin wani da yake masane cikin kowane kungiya ma na wani akida ya yadda ya faɗi wannan zance ba shi dai jahili wanda bai san ma me yake yi ba ko kuwa zindiki ana samu wani shi zindiki ne wanda yake shi kafuri ne yana ɓoye kafurci yana bayyana da musulunci to an ya samu irin wannan ana samu wani malami ne kuma zindiki ne ya yi karatun amma ba dan addini ba dan ya yi wa musulunci barna to ka samu masu faɗin wannan shirin iri irin wannan amma malami wanda ya sani wallahi bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wasa da wani malamin shi ya taka shi wallahi bai yi dan haka mu kiyaye zagin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai girma amma baka tashi kai ka je ka halbe wani ko kashe wani ba wanda ya baka wannan dama ko ka sa bomb ka ce na ga ya biyu nan ka shiga wurin ka je ka masa ban a mutane wurin da mutu wannan ba musulunci ba ne kai baka da ikon kai wannan ko kai ne aka kashe ma dan uwanka baka da daman ka kashe shi ka kashe ga alkali a je a yanke hukuncin an tabbatar da ainihin hukuncin shi ya kisan sannan alkali ya yanke hukuncin kisa ga wannan mutumin don haka na ta mu kiyaye